Masu kallon masu salamu alaikum mu da haka barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na dauce kazo shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo ta Thunder Blues. da kuka sani shi ne wanda muke gayyato masu ruwa da tsaki mu tattauna mu ai daban-daban wanda suka jibanci shana harkar siyasa shugabanci ko al'amuran da suka jibanci al'umma mu kuma kira masu fashin baki ko wasu wanda a rike da marabi iko ko wanda Allah ya ara wata dama domin tattaunawa a fashin baki akan yadda su suke kallon al'amuran ya Allah yana iya zama aka sai yadda al'umma suke kallon abu a yau muna karɓar bakuncin Alhaji musu Bala sarkin dawaki mai tuta ɗaya daga cikin jagororin da muke da su a jam'iyyar APC a jihar Zamfara kuma mun daɗe muna zuwa su cewa Allah ya ba mu dama mun same shi kuma za mu yi tattaunawa in kausa don da jibanci ci gaban ita jihar Zamfara ta fatar da kuma al'amuran da su suke ciki na siyasa da kuma yadda suke kallon makomar jihar Zamfara la'akari da irin rikita-rikita wadda ta bar ta bai jihar nan tun lokacin ma da aka soma siyasa a shekarar alif dubu ɗaya da ɗari tara da tisɗin da tara. A jama'a suna na Anas Sani Anka nizan jagoranci wannan tattaunawa tare da abokin gabatarwa ta Saratu Muhammad. Kuma sulaci mune maka barka da shigowa a cikin wannan zaure namu. Ina godiya. Ba tare da bata lokaci ba kai tsaye za mu shiga cikin wanda shi. Allah taimake ka. Kai ɗan jihar Zamfara Kuma A har yanzu baka da wata jiha da kake alfahari da ita wanda ta wuce jihar Zamfara kuma ina da yaƙini kana cikin wanda suke da damuwa akan yadda al'amura suka taɓarɓare a jihar Zamfara a ka gani wai ina matsalar take to أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن wannan tambaya tambaya ce mai nauyi Ah, saboda abubuwa ne da suka tattaru masu ɗimbin yawa suka haifar da abin da muka samu kanmu a ciki a yau daga ciki shine akwai taɓarɓarewa ilimi a ah, kasuwanci da kuma son juna tsakani da Allah a matsayinmu na musulmi ba mu da abin da ya fi musulunci idan muka duba musulunci ba abin da ya bari Su na yi magana abubuwa guda uku ilimi kasuwanci da kuma son juna su zan ɗauko shi son juna saboda shi ne abu wanda yake ginshiki kuma idan muka duba a matsayinmu na musulmai muna da shika-shikan musulunci guda biyar daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar guda hudu gaba ɗaya magana ce ta cuɗeɗeniya da juna magana ce ta musu junanmu akwai imani akwai sallah akwai azumi akwai zakka akwai hajji so imani shine wanda yake tsakaninka da ubangijinka ba duka sauran guda hudu magana ce ta a yi da juna sallah an ce a yi sallah a cikin jam'i guda biyar ma'anar wannan shine idan ka hito sallah asuba ka saba ganin malam muhammadu a sallah asuba kullum sai ka gaba ka gan shi ba koyon musulunci ce ka je ka ji menene ya faru ka taka gidan shi sai ka je gidan shi sai ka samu aibe da lafiya ai ba ma wanda zai kai shi asibiti sai ka ɗauke shi ka kai shi asibiti kana da kuɗin magani kai mashi ko dai wata lalura wannan tunda musulunci ya daidai da kowane zamani wannan ba maganar waya ba maganar social media ba maganar last speaker da za a yi announcement amma manually za ka ga wani baina ka je ka ji me yake faruwa matsalar da yake da ita in abin da zaka iya taimaka mishi ne ka taimaka mishi ko baka da abin da zaka taimaka mishi ka ji kawai ka ce sannu ko kuma Allah kiyaye ko kuma ka kai mashi murna wannan kadai ya ishe shi sai mu dawo amma azumi sanin mu ne lokacin azumi zaka ga an zo an kawo in an yi buɗe baki kafin a yi buɗe baki zaka ga kowa yana bakin masallaci gab da magariba wannan ya kawo dabino wannan ya kawo lemu wannan ya kawo ayaba za ka ga wani wannan abin da zai ci shi ne kawai abin da ya yake da shi in an gama wancan gida a kawo abincin ne? daga nan za ka fahimci wanda gidan shi yau ba a fito da abinci ba daga nan za ka fahimci yana cikin wata damuwa daga nan ka ce ah mala anas me yake faruwa kai abubuwa kaza kaza kaza in ka na da haya da za ka taimaka mishi to taho ni ina da wata harka zo ka yi biyu kenan sai uku amma mun faɗi sallah mun faɗi azumi soyayen zaka. to ita uwa uba ita kai gaba ɗaya an ce ni wanda ba shi da shi Allah ya riga ya raba ta a bawa ne a bawa ne a bawa ne duka magana ce ta cuɗeɗeniya da suna haji uwa uba duka musulmi na duk duniya za a haɗu a lokaci ɗaya a sa sutura iri ɗaya a yi mu'amala iri ɗaya ba bambancin eh, jinsi ba bambancin talaka ba bambancin mai kuɗi ba bambancin so ba so duka in muka duba addini yana maganar cuɗeɗeniya so idan muka kalli addini muka yi cuɗeɗeniya za a taimaki juna because rashin taimakon juna da rashin son juna yana haifar da koma baya ga kowace irin al'umma so saboda haka ya kamata al'umma mu so junanmu kuma mu taimaki junanmu wanda bai da shi ya taimaki wanda yake da shi wanda yake da wata hanya wanda zai taimaka ma wani ya taimaka mishi so sai muka dawo magana ilimi ilimi jihar zamfara ya zama wani abu na daban wanda ba ma ta tashi ake ba baya cikin ajanda ya za a yi mutane su samu ilimi kuma ilimi shine ginshikin ci gaban kowace al'umma aya ta farko da Allah ya sauka a cikin alkur'ani shine ikra kai karatu me ma'ana ka nemi ilimi saboda babu wani abin da za ka yi babu ilimi wannan aiki da kuke yi sai da ilimi kun karance shi kuna da ilimi shi shi yasa kuke yin wannan aiki saboda haka ilimin mu a jihar Zamfara ba ma na son in kalli wannan bangare so sai mu dawo kasuwanci uwa uwa. wanda yake shine harkata kuma shi ne nake gani ina da damar da inda zan samu dama zan farfaɗo da shi gusau ƙauren na moda mafara shinkafi waɗannan wurare ne da ake kasuwanci haikan na yi karatu a shinkafi na san irin yadda kasuwar shinkafi take ci daga ƙasashe har neighboring countries suna zuwa cin wannan kasuwa ta shinkafi gusau ko da muka taso muna yara masana'antu su jinaris su tanaris su menene harka auduga ni nan nayi harka auduga nayi harka gida nayi harka fata duka wa'annan nayi ba wani abu ne wanda zai gaya min ba so ya awon waye gari tun da yanzu in ka dauka lokacin na san in kana son ka hada naira dubu muna yara in kana son ka hada naira dubu is simple gidan fata zaka je ka yi aiki ina ji in an gama za fata ana sa mata gishiri za ku sa mata gishiri an gama an sallame ka kwana uku za ka haɗa naira dubun ka ka je ka sai shat ɗinka ka sai jeans ɗinka ka je ka yi kwambo yau gaye guso in ina son ya haɗa naira dubu goma because that naira dubu yanzu is equivalent to like dubu ishirin yau in mutum na so ya haɗa naira dubu ishirin ta ina zai je sai ta manga siyasa akwai harka akwai gidan fata kamar yadda na faɗi lokacin ban manta gidan ɗan ayya yana da yana da yana da abin da na fata a nan kantin daji ba ka bukatar wani ma hanya za ka je kawai ka ce ga ka zo ka yi aiki a ce to bismillah in an gama a sallame ka akwai harkar gyaɗa. akwai ta harkar auduga wanda za ka je da skilin ka baka da ko naira za ka shiga kasuwanni da skilin ka mutane masu san auduga za ka zo ka skilin nan shine abin nan ɗinka shine jarinka a gama ka haɗo kuɗinka ka dawo gida yau duk ina irin wannan babu lokaci da zan babu lokaci da zan ma rika bayyana lissafa irin wa'annan abubuwa inda ni na san su na yi su a gusau ba wani ban labari ba na san su na yi su amma yau babu yau in mutum na son kamar yadda ya haɗa naira dubu ashirin matashi sai dai je banga ko ya je roƙo ko ya je wani so wannan abubuwa duk su suka tattaru suka kawo mana insecurity rashin son juna saboda kana ji kana gani abokinka ko ɗan uwanka shi zai je ba da information a kanka a zo a yi kidnapping ɗinka kaga magana ta ta farko kenan rashin ilimi ne zai sa ka je ka ba da information a kan ɗan uwanka a zo a tafi da shi don a nemi kuɗi rashin kasuwanci ne ko har ka yi zai sa zuciyarka ta mace kana jiran ka je ka ba da information a shi kuɗi a zuwa imma su saboda haka matsalolin suna da yawa to iya eh, excellency ka yi shimfiɗa su amma a naka gani su wane ne suka kasa ne abin da ya kamata har al'amuran da suka lalace shi shugabannin ne ko kuma dattawan da ya kamata a ce sun tsaya sun tsawata sun sanya ido ko ko a al'umma ce gaba ɗaya mun zaɓi lalace. Wal abu ne wanda kowa yana da hannu a ciki ba zan yi ma shugabanni rashin adalci in ce su kaɗai ne ba amma dai shi shugaba koyaushe inda za ka ba shi uh, mafi kaso mai yawa a cikin matsalar because shi shugaba shi yake satin pace ma'ana shi yake satin enabling environment abubuwan nan guda uku da muka ambata ilimi um, kasuwanci um, son juna shugaba shi yake dora tubali wanda magoya baya za su hau kan wannan tubalin so laifin shugabanni shine ba su dora al'ummar mu akan wannan tubali don a ci gaba da tafiya irin wannan tafiyar da muka ambata ba su kuma dattawa suna ji suna gani ana yin abin da ba shi ne ba kuma sun san ba shi ne ba amma sun ja baki sun yi shiru saboda kar a kasa ba su abin da ake ba su ko kuma kar kar su rasa mai gidansu kai tsaye wani zai gaya maka ba zan yi magana ba inda yi magana mai gida na wasa me a ciki kai da Allah babu wanda yake yi arziki sai Allah idan ka ga wani shugaba ya yi abin da bai dace ba call him to order in ya ga dama ya ɗauka in bai gidawa ga ya ɗauka saboda haka abincin ka na wajen Allah in ya baka fine in bai baka ba Allah bai baka to hanya so sannan su kuma magoya baya that is talakawa ana ji ana gani abin da kake yi a matsayin ka na shugaba ba daidai ne ba amma kullum za a zo a ce kai ne daidai wani in yana iya cewa kai kusan karamin annabi ne ma zai ce kuma ya san kai ba daidai kake ba amma saboda rashin sanin ciwon kai da because babu shugaba sai da magoya ba Rabbi duk magoya baya suka tattar muka ci abin da wane yake a matsayin shugaba ba mu yadda da shi ba muka je muka same shi wane kaza ba mu yadda da shi ba shugabki wallahi zai sassauta su sun haka matsala ce ta kowa amma shugabanni suna da wani kaso mafi girma saboda kamar da na ce ba su dora al'umma a kan tubali mai so kamin ta jiwa matan ba zan so in magana ɗaya akwai zargin da ake wa ire-iren ku da Allah ya ba dama mm. dukkanin ku abin da ake kallo idan ba lokacin zaɓe ya yi ba ba babu abin da dami ku da jihar zamfara idan ire-iren ku masu gata aka ga sun dawo zamfara ana ihun zamfara to lokacin siyasa maimakon ku haɗa kanku babu irin kada personality da Allah bai ba a jihar zamfara bangare kowane iri amma kun kasa tsayawa a azazan bisa wani tsari na state development plan wanda za mu ce kuduri ne duk wanda zai zama gwamna da ko kowace irin jam'iyya kila ga tsarin da ake son azu jihar zamfara kai me yasa kuke gani kun zaɓi kawai ku tsallake ku inda ba harkar siyasa ba ba abin da ya dame ku da mai gwamnan da a sama yake ciki wani tsari ya aza jihar ya Allah tsarin nan zai kai mu gaci ko zai jiwa mu cikin musulmi. Well, amma in zan yi magana yanzu zan yi magana akan ni kaina because ni kaina da na san kaina na san cewa duk lokacin da nake zuwa zamfara har yanzu ban canza ba tun daga 2015 kawowa yanzu lokutan da nake zuwa zamfara kaga dai 2015 an gama zaɓe kenan ko ba haka ba mm. kuma 2019 ban yi takara ba ko ba ni da wani ambition a wannan lokaci so mm. amma tun daga wannan lokaci duk lokutan da nake zuwa in sun yi zan ji kuma har yanzu idan Allah ya kai mu lokutan da nake zuwa zan ci gaba tafiya saboda haka da siyasa da ba siyasa ni abin da nake ina yi amma ana rolin jiha ba da talamin ba mu da wani tsari ba a matsayin eh to a matsayin mu na kuma idan idan ku ya kamata ku bi yiwuwar ku Allah ya muku gata to kuma sauran al'umma gata na kokarin azazan farbis tsari yanzu muna da misali irin MD Abubakar irin Professor Kabiru Suleiman Tsafi in kace ka zana sunan ba ku da adadi to amma ba wanda ya damu a zo a yi tsari ma ita jihar ai tsari yana yiwuwa ne kawai idan shugaba yana buƙatar shi because in ka kira iyakar abin da za ka iya yi as individual ka kira shugaba ka nemi ka ganshi in ka ganshi ka bashi shawara kuma na tabbatar da da za ka bincika mutanen da kan lissafa za ka samu da yawa sun yi irin wannan so amma daga ƙarshe za ka in ka tambaye su za su gaya maka cikin irin sun faɗi abu goma ba a yi ɗaya ba ma so za ka ci gaba da faɗi na farko kenan sannan na biyu tunani na ga yadda ƙura ta kai bango insha Allah za a zo a yi wannan haɗin ka saboda abin ya kai ko yadda ba yawa ya kai ko ina saboda haka yana ci ma kowa tuwa ƙwarya kuma na tabbatar da ah, kowa na da wannan pen ɗin so insha na ina sa rai inda aka nufa a gaba za a yi wannan gangami a haɗa kai don ya zama akwai wannan action plan ɗin wanda kowaye Allah ya kawo a matsayin shugaba za a taru a ce mashi wane ga kaza ga kaza kuma insha Allahu ganin fuskokin da a cikin wannan tafiya zai saurara. Allah ya taimake ka. Ya kake kallon al'amuran siyasa a jihar Zamfara kuma a ka ganin me mafita a cikin jihar Zamfara? Komi siyasa. To, al'amura gaskiya ah, ni ban gamsu da yadda ake tafiyar da harkar siyasa ba. abin da ya sa na ce ban gamsu ba shi ne na yarda cewa kowane al'amari akwai masu shi akwai manoma akwai 'yan kasuwa akwai 'yan siyasa akwai mahauta akwai ma'aikatan gwamnati ga su nan kowane da kategorin su to amma mu waye gari zan fara kowa dan siyasa ne so ni ban gamsu da wannan tsari ba a ci kowa siyasa ke ba ci gaba yanzu duk in gidanku yanzu yadda kike yan jarida kowa gidanku sai ya zo ya zama ran jarida ai ba ku taimaki kanku ba ya kamata a ce wasu suna wani fanni saboda a samu experience a wannan fanni ke ki kawo naki na jarida wannan yana yana yana yana aikin banki wancan dan sanda ne wancan malamin makaranta ne together you can help sai a taimaki al'umma amma duk in kun taru kun zama yan jarida ai bai yi ba so saboda haka bai kamata a ce kowa ɗan siyasa ne yan siyasa akwai su ko a ina so a bar masu siyasa su ma'aikata su yi aikin su yan kasuwa su yi kasuwancin su manoma su yi noman su so sai ka ga an bunƙasa amma a taru a zama a cunkushe kowa siyasa yake wannan bai yi ba to kan kai mu zo ga matsalar jam'iyyar APC a ko mu ko kan mu so dai matsalar APC ne na ɗaya daga cikin abin da ya jawo mazamfarama Karin damuwa wadda muke ciki because tun daga 2018 da aka yi rikicin g da tsohuwar gwamnati ta abdulaziz ba a sake samun stability ba politically a jihar zamfara bayan allah ya lashe hukunci mutane na tunanin kila fadan ya ƙare sai ga shi gwamnan da kaina ya koma kuwa. ya isko wannan kuma rigimar da ta ci gaba bayan wannan aka zo tsakanin su da npdp aka cike mataimakin gwamna aka dawo kuma an kasa mutum ɗaya wanda zai fito ya ce a'a ni a matsayi na uba ya kamata abu kaza ya isa a haka ko kuma ya kamata abu abu kaza ta san abu kaza idan muka dubi ita sha'anin harkar siyasa wai ba ka ganin idan muka yi wasa wa'in ga ma generally za su koma leading to wani siyasar ta koma sinkin 2022 don ga yadda take ma yanzu mace mai ciki ba wanda ya san ma inda aka dosa Allah gaskiyar magana ba a fata amma dai in ba ya hankali ba abin da zai sake faruwa kenan abin da ka ambata wanda ya faru a 2019 in ba Allah kawo wani ɗauki ba so abin da zai sake faruwa kenan ko ma fiye da wannan amma kamar da ce ba mu fata muna fatar Allah ya bada iko a haɗa kai a yi abin da ya kamata. Ina da kina tambayarwa. Eh, ranka daɗe ya kake ganin za a canza fasalin ci gaban jihar Zamfara. To fasalin shi gaban jihar Zamfara abu ne na kowa da kowa, da ni da ke da shi da su duka kowa ya bada tashi gudummawa, Bata muhimmin abu shi ne a so juna, kuma a taimaki juna, shi ne babban abu na farko. Idan aka so juna, aka taimaki juna, sosai kaga an ci gaba. Ke kin ba da taki gudunmawa ta hanyar da kike ni na bayar shi ya bayar sai ki ga an ci gaba. saboda duk in kai duba kasashen da suka ci gaba abu ne na collective abu na kowa da kowa ba na mutum ɗaya ba saboda haka in aka taru kowa ya bada tashi gudunmawa Allah zai taimaka. To matso maɗauki matsalar tsaro ne wai kai a ganin ka matsayin ka na mai mai ruwa da tsaki. Hmm. Ana kai ƙarshen matsalar tsaro ne da fara. Eh duk abin da ya farko yana da ƙarshe. So saboda haka ni yana da. Ina bai duk matakan da ake bi tsoho gwamnati abdulaziz ta ɗauka ta yi sulhu ta rusa sulhu wannan ya zo ya yi sulhu ya rusa sulhu duk abin da ake cewa ana yi abun nan fa sai gaba gaba yake kusan a ce yanzu sau ma babban birnin jiha abun nan ya tinkaru. Hmm. ko da ke zaune cikin ɓarayin dan mun san musibar da muke cikin yanzu hmm. so ya kake ganin za a shawo kan matsalar nan tafiya kamar yadda ka ce an yi wannan plan an canza an yi wannan a haka za a ci gaba har a samu plan da zai kawo solution eh, in dai ana zuwa in dai ana yi to amma a ganin ka kai wani strategy ya kamata ne wal ai ka gani ban taba aikin ɗan sanda ba ko soja ko wani abu na jami'an na jami'an tsaro ba zan ce ga wani hanya da za a bi ba amma dai ni ina da yakini cewa idan an yi da gaske babu abin da zai farko ba zai ƙarshe ba shekara biyar shida da suka wuce ba haka muke ba daga baya abin da ya zo saboda haka da addu'a da ƙoƙarin shugabanni da na al'umma duka Allah zai kawo ƙarshen wani al'amari. Allah ya taimake ka wata shawara za ka baiwa dattawan jihar Zamfara? Muna da elders committee Allah ya taimake ka karkashin yan zaɗanka amma mun taɓa hira da Dauda ya ce shi yana ganin akwai bukata a samu milika da elders. Maybe in su wancan dattijawan ila saboda gudun zuciya ko abin da zai biyo baya kila suna ganin suna da limitation na iya tinkarar gwamna wanda kila warin kane ko ɗaki hannunsu hmm. su kila a samu ire-iren ku yan middle age hmm. wanda ku face to face kila kuna iya tinkara ko ko kana ganin kawai dai mu baje haka nan ma ba su. ai ba zai yi ba ba zai yi ba babu abinda duk al'ummar da ta samu kanta ba gabani ai akwai matsala shi yasa wanda duk yawa ya gari baya da uwaye yake kuka saboda baya da wanda zai ce mashi kaza kaza kaza saboda haka haka yake a matakin jiha duk muka waye gari aka ce wai babu elders masu tsawata ai sai mu zauna mu ta kuka kuma ba wai dan babu su bane amma dai ban san me yake faruwa ba amma dai ni na yadda da wannan shawara da ka ce shi da Doda ya baya na cewa a samu middle cadres uh, elders dalili kuma shine kamar da kai bayani um, su saboda wasu dalilai ba lalle ne su zama active ba kuma na biyu ba su san detail abin da yake faruwa a daidai wannan lokacin ba wanda yake middle cadres din nan su sun sani saboda suna da sauran energy na akwai network akwai network yawa sun san me yake faruwa so ni na goyi bayan wannan middle cadre elders uh, forum din to uh, kusan daga ƙarshe kamin ta yi ma tambayar ƙarshe mu rufe ina da shauki ga sha'anin harkar noma hmm. duk wanda ya fito zamfara in ka dibi ɗaya tsarin baccalaureate irrigation project da muke da shi ka duk mutumin mafara marami bakura kasancewa zamfara muna cikin yanzu mun kai ga ƙididdiga kusan kashi arba'in da biyar cikin ɗari na abincin da muke ci a zamfara shigo ake da shi sai an ɗauko mana abinci a fa'as adamawa mu da muke ba najeriya abinci kaga dajin ɗan sado kwata-kwata ba a noma a cikin shi ƙasar gumi wani yanki ba a noma a ciki ƙasar tsada haka yanzu a ganin ka ta ina za mu kullowa mu dawo da martaban noma a jihar zamfara wanda shi ne an ka sani a matsayin abin da muka cin karo shi. Uh, wannan abu ne mai sauƙi duk da yake an tasa da matsalar tsaro hmm. wannan matsalar tsaro ɗin ta dagula lissafin abin harkar noma. amma in ba don matsalar tsaro ba sai in ce abu ne mai sauki idan aka tallafa wa manoma da duk abubuwan da suke bukata duk da yake gwamnatocin da suka wuce a baya na tabbata sun yi kokari a harkar noma so amma idan muka ƙara kokari za a inganta noma amma yanzu da wannan matsalar ta tsaro gaskiyar magana ban san ta ina za a fara ba sai dai mu yi addu'a Allah ya kawo ƙarshen wannan al'amari na rashin tsaro don kowa ya koma ya ci gaba da harkokin shi tun daga manoma har sauran masu waɗansu kuma shi zai rikicin nan na apc na ƙasa a ne ta mata ƙarshe da kudin takarar shugaban jam'iyya hmm. hoha a cikin jihar zamfara abdulaziz yari hmm. kuma ga apc kusan a ce saman wuta take ina jima ruwan sun fara tafasa hmm. allah ɗaya san me zai kaya ranar asabar wace fata kuke da shi da cewa wannan rigima kuma za ta yi kwanzuli apc ba a faɗin najeriya ba jiha guda da ba rikici haka ne ita kowace jam'iyya da take shugabanci ma'ana ruling party ta gaji irin wannan crisis in ka duba tun inda aka fito so amma a faɗi a tashi za ka ga an so muna da kyakkyawan zato cewa insha Allah jam'iyyar apc za ta ci gaba da zama abin da take amma magana ta ruguje insha Allah hakan ba zai faru ba muna fatar za a daga yau zuwa asabar za ka ji abubuwan da za su faru wa'anda yake abubuwa ne masu kyau na maslaha wa'anda za su ɗinki waɗansu ƙananan barakokin da suke ƙasa. Wace fata kuke da shi ga takarar Abdullahi Yari? fatar da muke da shi shine Allah ya bashi nasara because da gidan wasu da garin wasu gara garin ku saboda muna mashi fata alheri kuma insha Allah muna kyakkyawan zato na cewa Allah zai bashi nasara saboda ba muna da kyakkyawan zato na cewa shi ne mutumin da wannan jam'iyya take bukata a daidai wannan lokaci. Allah ya gode kuma muna godiya da ka samu dama. ka ba mu dama kuma da lokacinka muka yi wannan tattauna domin al'umma amfani al'ummar zamfara idan muka koma a madadin dukkanin waɗanda suka saka hannunsu domin ganin wani shirin ya zo muku ne a nasarar an kalli kuce muku wasa